Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Ogili da ke jihar Delta bayan da wasu 'yan bindiga da ba a sani ba kawo yanzu suka kai wani mummunan hari kan wasu masallata a wani masallaci a garin na Ogili a baya-bayan nan inda bayanai suka nuna cewar an jikkata mutane da dama tare kuma da awan gaba da na ibin limamin masallacin rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce akalla mutane bakwai ne suka jikkata kuma tuni aka garzaya da su a asibitoci daban-daban domin da kula da lafiyarsu haka kuma rundunar ta 'yan sanda a jihar delta ta ce ta tura jami'anta daban-daban inda lamarin ya faru domin dai ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ta'asa. Muhammad Ali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Delta. tura 'yan sanda da wanda suke sa kaya da wanda ba sa sa kaya an shigo bincike na ɗaya kenan. Na biyu kuma mun zo da yan sanda a kasa a masallacin don mu cewa ba zai sake faruwa ba insha Allah a ba asaran rai sai dai an ji an ji ciwo dai gaskiya gauna ya taimaka duk wai da aka ji musu ciwon nan lallai shi ya dauki nauyin kudaden asibitin su gaba daya daga yanzu har sai sun samu lafiya kawo yanzu dai yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a garin na Ogili na ci gaba da bayyana irin zaman zulumi da suka shiga bayan faruwar wannan lamarin kuma ga abin da suke cewa. Sunana Alhaji Badamasi Sale shugaban 'yan Arewa mazauna jihar Edo, mutanenmu 'yan Arewa mazauna jihar Delta wata karamar hukuma da ake ce mata Urgele. Suna nan sun gama sallar asuba ana na ane musu nasiya sai wa'ansu mutane da ba a san ko su waye ba. Suna shigowa sai suka je sai suka kama wuyan taguwar liman cewar ya zo ya zo a tafi ya zo a kawai sai suka buɗe musu wuta. A nan take suka samu suka harbi mutanenmu yanzu haka muna da mutane goma sha ɗaya ya a asibiti. na Ahmed Gama sakatare na Arewa Community ugali North Local Government Delta State. Magana ta gaskiya mutanen da suka kawo harin 'yan ƙasa ne mutanen wannan yankin don ba Hausawa ba ne kuma ba Fulani ba ne. Mutane suna cikin hali na zulumi saboda wannan abu ne waɗanda wanda ba a san menene wannan dalili ba kuma ba mu saba ganin irin wannan ba. Masu sharhi akan harkokin yau da kullum a Najeriya sun fara tsokaci dangane da matsalar tabarbarewar tsaro

a sassa daban-daban na Najeriya. Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a kasar. 'Yan sanda da kuma jami'an tsaro da jami'an sojoji da jami'an 'yan sandan ciki wato SSS wanda haƙƙi ne a kansu ya rataya su yi bincike kuma su fitar da rikoto na sakamakon da suka samu na binciken taɓarɓarewar tsaro ko kuma hare-haren da ake kaiwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Abubuwan da ke gaban su sun fi ƙarfinsu. Za mu iya cewa kada ake yi na ta'addanci da na kai hare-hare wurare daban daban-daban na Najeriya da kuma taɓarɓarewar da tsaro ya yi a yankuna daban-daban na Najeriya musamman arewacin Najeriya ya sa su wa'annan jami'an tsaro ko dai karanci na kayan aiki ko karanci na ma'aikata ko kuma karanci na eh, samun goyon baya daga su karan kansu shugabanni da 'yan siyasa ya tauye su kuma ya sa suna ƙasa a gwiwa wajen ƙoƙarin dakilewa ko kuma kamawa da hukuntawa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.